assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba a ce wannan sirri da shi kuma muka kawo muku a sirri ne na mallaka ko aurar a rauhaniya ko in ce aljana gimbiya jamila ko gimbiya bilkis amma su wannan gaskiya ga wanda yake harkar makaranta ne wanda yake so ya tara manya-manyan mata wadda akalla insha Allah za su dinga ba shi kuɗin da in Allah yadda ba zai gaza daga dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya ba wanda yake so ya manye hulɗa da manya-manyan matan ƙasarsa da matan da suke afirka in ɗan afirka ne manya-manyan mata da ya zama suna zuwa masa daga sasanni da manya-manyan gurare insha Allahu ko ko a'a ɗan kasuwa ko malamin da yake so ya yi mu'amala da ita wannan rauhaniya gimbiya to insha Allahu ga hanyar hurɗa ko mu'amala da ita domin ita hadima ce wadda take bin malami da almajiri da ɗan siyasa da ɗan kasuwa e, amma gaskiya ita ba a mu'amala da ita akan abin da ya shafi harkar boko ko harkar wani abu na wani abu na ma'adanai ko wata harka daban amma harka na kasuwanci kan ga wanda yake so ya tara jama'a sosai a gurin shi manya-manyan kwastoma ya zama in sari yake shi ma ana sara a gurin shi ya zama in kasawa yake ya zama shi yake sayarwa a kasa a sayar to shine ake mu'amala da ita wannan haduma. domin gaskiya alhamdulillah tana da ba da kudade sosai kuma tana kawo manya-manyan jama'a kuma hanyar mu'amala da ita bai da wani matsala ko wani abu da sauransu in ba a manta ba dai mun kawo bayanai akan hadiman da za a iya mu'amala da su wadda ya zama na kirkin da sauransu to insha Allah daga ciki ita gimbiya bilkis kowa ya riga ya sani mu'amala da ita dama abu ne mai kyau kuma tana da kyakkyawar alaka tana da kyakkyawar mu'amala to dai ga malamin da yake so ya tara manya-manyan mata musamman na 'yan siyasa eh, da ma'aikata wanda yake so ya tara manya-manyan jama'a haka wadda za su dinga hulɗa da shi wadda ko ba su zo gurin shi ba ya zama suna kyautata masa haka wanda yake harkar kasuwa ko online business yake so ya dinga tara manya-manyan jama'a daga nesa daga gurare daga gurare masu nisa ya zama ana zuwa neman sa ko ana neman kayansa ko kuma ya shahara akan harkar kasuwanci ko ya shahara akan harkar makaranta to insha Allah ita wannan halima in kasuwa ne Allah yana kaɗo jama'a tana tan tankaɗo hankalin mutane haka kuma insha Allah duk wani aiki da kai na makaranta mai izinin Allah ta'ala za ka ga abin yana zama kamar yankan wuka duk abin da aka kawo maka za ga Allah ya biya a buƙatar abin cikin gaggawa cikin yardar Allah kuma cikin liɗifi. nasa insha Allah to wadda zai aiwatar da wannan sirri insha Allah ana samun waɗannan turaruka kamar yadda kuka gansu ah, bayan an samu wannan turare kamar yadda kuka gansu hakan nan to daga nan mutum zai je samo ma'uwardi zai samo zamzam zai samo kal ma'u kal idan ya samo waɗannan abubuwan zai samu icen sullan baƙar rama bayan ya samu sillan nan na bakar rama zai samu makasha in ya samu makasha zai samu furen gwanda namijin gwanda zai samu ganyen kumfa ya zai samu ƙwarya babba da allah wannan idan mutum zai aiwatar da shi ya yi shi yadda zai yi kuma zai ba wa mutane 'yan kasuwa su ma su yi amfani da shi don allah muna roƙo kada mutum ya zuba guda ɗaya ko na yinsa shi shi kaɗai ya yi akalla kamar na irin mutum ashirin ko mutum talatin waɗanda su ma za su amfana da auren ita wannan haduma da kuma auren mu'amala da ita domin akwai almajirai da dama wanda suna so su dinga aiki su ga yana tashi ba su jin daɗin irin yadda ake kawo masa aiki kuma kaga an kira an ce aikin bai yi ba don haka insha Allah shi ma wannan mallakar haduma ne ko in ce mallakar rauhaniya ne kuma cikin sauki duk dai ba ga sunan turaruka ne kamar yadda kuka gansu amma da farko wanda zai yi wannan aiki ana samun jar akuya a yanka idan mutum burinsa samun manya-manyan mata ne ana samun farin rago a yanka idan burinsa a makaranta samun manya-manyan mutane ne 'yan siyasa ma'aikatan gwamnati 'yan kasuwa da sauransu ana samun tinkiya a yanka idan mutum burinsa mu'amala ne da manya-manyan mata kamar da suka shafi kasashen waje da sauransu ana samun bakar akuya a yanka idan mutum yana son ya mu'amala da irin mutane haka maguzawa arna yahudawa nasarawa da sauransu idan fannin da yake irin waɗannan ne abokan hulɗarsa ana samun sa ko saniya a yanka idan mutum yana so ya ayyuka wadda ya shafi gagara da ita da kuma samun bayanai masu nauyi ko mutum yana so ya ci harka abin da ya shafi siyasa misali kamar wanda yake neman kujera na sanata a dan majalisa reps ko gwamna ko wani abu da sauransu to insha Allah ana samun wannan a yanka idan za a bashi wanka da ruwan domin wannan harin ba mu taba kawo hanyar na hadima eh to zauna ba mu taba kawo wata hanya na hadima mai kyau mai karfi mai amfani wadda kuma za ta amfanar da jama'a irin wannan ba don aka samu wannan mahaɗai aka zuba za a samu babban ƙwarya za a samu ruwan kwakwa idan aka samu ruwan kwakwa za a samu ruwan kogi za a samu ruwa mai tsafta kuma kamar wanda irin rana ba ta haska shi ba za a jika a wannan ƙwaryar in aka jika ga waɗanda suke son zobuka za a zuba zoben a ciki ah, in aka zuba zoben a ciki to daga nan za a sa faifai a rufe a zuba waɗannan turaruka kamar yadda kuka gansu in aka zuba wannan turaruka kamar yadda kuka gansu za a dinga lazumin salsala a kullum salsala a shi salsala a da kullum za a yi shi ɗaya bayan an gama wannan lazumi to za a zo a yi lazumin ajib ya bilkis jin ko kuma ajib ya maimuna jin ko ajib ya ma dai wace irin hadima ake so a ɗauka ko ajib ya ɗan galadima ko ajib ya rohanal jin to za a zo a shi kuma wannan lazumi ana yin shi ɗari da goma sha ɗaya bayan mutum ya gama sai ya rufe ana lazumin ne tsawon kwana uku to idan abin ya hauye yadda ake so za ka zo ka tarar wannan ruwa ya yi baki yana yin nau'ika da kaloli na kuɗi to daga nan insha Allah da ya gama wannan insha Allah wata rana in ka buɗe ruwan za ka ga ya ɗan ɗau zafi a cikin ƙwaryar to daga nan insha Allah sai a ebe wannan mahaɗai sai a zuba a cikin wannan ruwan da sai a zuba wannan ruwan ko a cikin gora ko a cikin buta ko a cikin kofi ko a cikin roba ko ma dai cikin wani abu ne ko a samu gora a zuba amma wajibi ne idan mutum zai wanka da shi dai ya zama a cikin ƙwaryar zai wanka da shi to inda wasu da zaka ba sai ka aika musu zuwa garuruwansu ko zuwa kasashen su in wasu da kake so zaka ba zoben sai ka ba su zo su je su ci gaba da amfaninsu su ci gajiya da amfanin nukan makarantar da za su yi da shi eh. to daga nan sha Allah wanka musulmi zai wanka da shi ranar lahadi a ranar laraba alhamis juma'a kiristan zai yi wanka da shi ranar lahadi amma shi zai sa ruwan kwakwa kiristan zai sa makulaya kirista zai wanka da shi ranar lahadi litini talata daga nan sha Allah kan kafin wannan lokacin bi izinin Allah ta'ala wannan hadima an fara mu'amala da ita kuma insha Allah <clears throat> ba za a yi sati bakwai ba da abin da mutum yake bukata Allah da na wannan ɗaukakar da samun jama'ar da abubuwan insha Allah sai ya ga abu ga wanda suka yi amfani kiristan ko in Allah ya musu taimako za ga gaskiya baya wuce kwana uku za ka ga duk a sati uku da abin da ake nema insha Allah an samu kuma ga wanda suke kusa duk da dai saura bai wuce guda biyar ba insha Allah mu ma mutane biyar din mu bamu da kowa mu cewa na zamu ba duk wanda yake kusa da mu in ya zo kyauta insha Allah za mu a ba da wannan sirri amma idan ya kare wanda yake bukata kuma sai dai in zai dau nauyin abun insha Allah sai a yi masa amma da yanzu akwai ragowar da insha Allah waɗanda suke bukata insha Allah musamman waɗanda suka ziyarce mu ko wanda suke kusa da mu insha Allah za mu raba wanda muka shi ma wannan sirri mun gwada shi cikin yardar Allah alhamdulillah yayi alhamdulillah yayi Allah ya tabbatar da shi kuma sirri ne ba na wasa ba kuma ba abun wasa ba dan neman karin bayani za a yi kira a 081 300 0609 mai magana ana rama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa ne zaria ko a kira a 08034312138 wannan sirri shi ma sirri ne mu jarrabi kuma abin jarrabawa Allah yan uwa a gwada wannan sirri insha Allah za a yi mana addu'a eh, ko nawa ne shi ma wannan sirrin mutum yana iya kafewa don ya samu wannan hadima mun fita karatu cikin hadimai to alhamdulillah yawan kiraye-kirayen almajirai da yawan addu'o'in waɗanda suka samu ɗin kuma da suke mana shi sa karatun in ya tafi ma sai ya dawo dan ba wani buri da ya wuce ɗan kasuwa ko almajiri ko malami ko ma'aikaci da ya wuce mu'amala da iska e ba a ce don ba a ce ka ka shiga kungiyar asiri ba amma mu'amala da hadimi tana da matukar tasiri gare ka